to eh, mai ashmawi yake cewa wa amma fada'ilu salati amma mustahabban sallah fa asharatun to guda goma ne guda goma ne ruhul yadaini inda takbiratul ihrami in mutun ya zo kabbaran harma ita kabbaran harma malam ya ce farilla ce amma daga hannu wajen kabbaran harman sai ce to mustahabbi ne kenan da mutum zai zo bai daga hannu ba kenan sallar shi ta yi mutukan ya yi kabbara wata tsawilu ƙira'ati subuhi da tsawaita karatu wajen sallar asubahi mutum ya karanta dogo sura a sallar subahi shi ma mustahabbi ne wa zuhuri da sallar azahar sallar azahar shi ma mutum ya sayi ta da tsayi wannan mustahabbi ne wata taqsiru qira'atil asiri, sallan la'asar yi ta ita kaitaka wal magribi da magriba shi ma wannan mustahabbi ne wa tawassutul isha amma isha'i yi ta matsakaiciya ita ba irin sallan subahi da azahar ba ita kuma ba irin sallan la'asar da magriba ba wannan malam ya zo da su a mustahabbai wa qawlu rabbana wa lakal hamdu lil muktadi wal fazli mutum ya ce rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu inda malam ya zo da shi kasar wayoyin yawa gare su wanda ya zo da shi dai gashi rabbana wa lakal hamdu lil muktadi ga wanda ke bi wal fazi da wanda ke sallah shi kadai shi ma mustahabbi ne wa tasbihu fi ruku'i yin tasbihi a cikin ruku'i wa sujudi da sujada shi ma mustahabbi ne mutum in yayi ruku in yayi ruku ya karanta subhana rabbiyal abina subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal subhana rabbiyal subhana rabbiyal azim in yi sujada kuma subhana rabbiyal a'la misali shi ma hawa ko shikenan ba galibi karatu ana bin shi dai a hankali ne amma ba wasu ne kada addu'a da ake yi ba ba wa ta'minul imami fi sirri faqat idan liman ya ce wala dolin ya ce amin a na ka? ta to ba na da shi ka bugun dutse ne ko? Na ka bugun asali ne Na ka malam mai ce malam mai kai Kama na ka kama na ga bugun dutse ne ko kama irin din namu ne na zamani eh wata aminu ne? alga ta malam malam naka fa malam kai ma fa naka a ga bugun dutse nan bugun da aka rubuta da hannu at wani a ku bugun bugun lokacin da lokacin da lokacin da waɗannan suka fara shigowa masu magana da hanci ne aka bude naku wannan ko lokacin ana kwafa ne in za in mutum zai koya maka ahalari sai ya san maka babi ka kwafi in ka kwafa babin sannan ya sa maka yanda ka koya maka kuma falle falle yana falle tun yana falle falle ne yana rarrabe in za a koya maka sai ka zo ka kwafa tukun inda ai akasari malaman malaman sun kusa kama kare da malaman da suke karatu a irin haka dole tun suka karanta za su iske sai kaje wajen malami ya dan san maka ballan kafafa sannan kuma ka dawo sannan ya samu lokacin da ka zo ka koya mu yanzu da an gama ne su littafin ma ba za a saya ba Allah ya sauki Nan an sayan kuma kowa ya watsi to ba mu da shi me ya zo da naka mhm. mutulakan a naka a ba mu da shi mu ai wani sabon karatu aka shiga to maimaita mu ji wata aminu ma zai fazzi da mamu su ba kaidi su ce amin idan limin ya ce wala dalilin sai mamu su ce amin to mamun da yake sai na tunani na soshi soshi ko ce amin ba fa shike nan ba komi ya ba mustahabi haɗi ai ba mu da shi ne mamu mu ba mu da shi ne ai mu ba mu da shi kwata-kwata eh sai me wa sai wata aminul imam fi sirri faqat amma shi mamu da fazzi kawai waɗannan dukansu ko a asirce ko a bayyana kenan shi ko wannan a asirce kawai wal kunutu da yin kunuti me kunuti wa huwa allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nufni alayka alkhayra kullahu ne ko kullihi kullahu nashkuruka wala nakfuruka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka azabakal jiddi ko jidda azabakal jidda jiddi jidda wato azaba mai abin nan inna azabaka bil kafirin mulhiqun haka yazo da shi anaku to addu'an kunut wal shi wannan addu'an kunutin la yakunu illa fi subhi ba yin shi ba sai a subahi khasatan shi kadai wa yakunu qabla ruku'i kuma yana kasancewa ne kafin ruku'i an gano wannan ko to shi kunuti dama kusa yana da matakai guda biyar ne ai su shi kunuti <laughs> akwai littafai da suke bayani yanzu a wannan zamanin ma kunuti na littafan kawai mafuhumuhu tarihuhu asluhu juzuruhu ahkamuhu muhtasatuhu menene haka za ka san zuri yace shi ya zuri shine yace fi sugui faqat saboda malikiya ne hmm. malikiya ce shi imamu malik abin da ya samu a garin madina wasiyar da suka samu cikin littafin ka um, waye ke jagorancin majalisar madina ka uh, wannan mai uh, abla um, madina majalisar tafsirin madina waye makarancin qur'ani wanda manzo Allah ya kace mishi jojin shi goyi qur'ani yaje karanta qur'ani yaje ubay ibn ka'ab kun san sai na umar hidiman shugabanci ya sanya ya sa malami a masallaci ubay ibn ka'ab shi sa manyan majalisar tafsiri na sahabbai guda uku ne madina yana jin gina ma ubay ibn kaf din shi ya jagoranta kuma shine da wanda lokacin da yake manzala ke da rai aka ce manzala ka je ka karanta qur'ani ya ji ah, kwararre ne a karatun qur'ani sai na umar shi sanya shi liman bayina wai ko yana nan ma yana limanci ya sa shi yana limanci kuma shi ke karantawa. to cikin wasiyya shi da cikin rubutun wani da suka samu sun samu yana kunuti duk bayan su baki kowane su baki yana yi shi sa ‘yan madina suke yi amma sun sa shi a matsayin mustahabbi ‘yan maka sun fi su zafi sai suka sa shi a sunna su duk sallah sai sun yi shi amma ‘yan iraki ba sa yi majalisun abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin umar ba sa yin shi kwata-kwata ba sa yin shi su suna yin shi kwata-kwata ba sa yin shi ma a sallolin farilla gaba ɗaya sai dai wuturi kowa ya abin shi in ya yi shafa'i a wuturi suke yin shi an gane ko shi ya ka ji wasu malamai suna cewa mustahabbi ne a sallan baki ko suna cewa sunna ce a sallan baki ko suna cewa kwata kwata babu shi sai dai a sallan wuturi wasu kuma suka ce kai a wuturin ma sai a ramadana kawai amma akwai nasoshin suka zo suka ce kowace sallah ana yi ko sallan nafila ko sallan wuturi ko sallan farilla su kuma suka ce duka ana yi wasu suka ce ah, a wuturi kadai ake a wuturin ma sai ramadan kadai wasu suka ce a ramadan din kuma sai a ƙarshen ramadan kadai wasu suka ce a a ƙarshen ramadan bai a farkon ramadan kadai ake yi fuskoki bakwai in kana duba magabata za su gani sun zo akwai rajihi akwai marjuhi akwai nasihi akwai mansuhi kun san idan nasi suka zo suka haɗe to suna da mataki uku wani lokaci idan aka ce ya inganta daga magabata ana kaza sai kuma aka zo aka ana kuma kaza ba iri ɗaya ba to karkinta ɗaya ya sha ta ɗaya haka yana da matakin nasihi wal mansukh hmm. wannan ya share wannan to wani lokaci ba wannan matakin ke da shi ba yana da matakin raji wal marjuhu ne wannan shi ya fi in an yi wannan shi ma ya yi hmm. a inda aka samu nasin duka sun inganta ya ce to in kai kaza yayi amma da kai kaza shi yafi to wani lokaci kuma ana samun nasi duka su inganta duka ba wani ba rajihi ba marjuhi kawai wadda ta sauwa gare ka ne zaka yi ma ta sawwaka ikhtilafu tanawwu ku ji littafin ku duba littafin da malamai suke bayani akan ikhtilaf da ikhtilaful asari yadda suke zuwa da nasoshi shi kunuti abin da yafi ra'ayi rajihi shine kawai a wutu. to mutum yana yi a sauran salolin fa murjuhi asarin ingantacce ne amma ba daga manzo sallallahu sai dai daga sahabbai makufi ne to ga hadisi makufi ga kuma hadisi marfu'i wanne ke gaba marfu ke gaba to amma wani lokaci kuma in kana da jahilci ke kuma sai ka dauka cewa idan ga marfu'i ga makufi idan kana da marfu'i to me ake da makufi dan bid'a ne wai masa amin ke wa jahili bai ma san karatu ba an gane bala'in akwai lokaci in mutum na yin abu yana da nassin ingantacci to shikenan baka da matsala da shi da dai ba shi bai kaza to da yafi amma yana da nassi to ya gama amma bai da nassi to nan bala'in yake to abin da akasarin mu yanzu ba ma sayin littafi akasarin mu ba ma sayin littafi da qur'ani da sunna mu a wannan zamanin ko da qur'ani kalan da ba za ka fara ba kada ka kuskura wani malami ya fassara maka kowaye shi sai dai magabata su fassara maka shi kowaye shi duk yadda kake jin shi ana ce maka shi waye in zai fassara maka qur'ani ko sunna ya kawo maka matsala kaza ya ce a hadisi ya inganta ko qur'ani ya inganta to ya gaya maka wa suka fassara wannan qur'ani ko wannan hadisi in bai gaya maka ba kyalishi shi mushi littafin shi ko kuma yanzu ba rudin da kuke ciki kenan akasar matasa rudin da suke ciki kenan idan wani ya kawo matsala ya kare shi da wani aya ko ya kare da wani hadisi sai dauka daga wannan mas'alan babu wata zai yiwu abin da ya kawo ilawa marjuhi ne akwai nasin da ya fi wannan zai yiwu kuma a'a rajihi ya kawo wannan shi ya fi amma akwai abin da ba wannan ba to in ya ga wani na yin abin da ba wannan ba sai ɗauka wancan jahili ne in ma yanzu ne sai ce a raba masallaci gudu na kun gudu nan saboda ba karatu kowa ya ɗaukar ya samu kanshi rayuwar ba zai karatu ba a hidiman ilimi ya yi dai sha wuya a'a ayan shi shawuya a a'a matan ta sha wuya akan su gane addini a'a ba wannan duniya ce kowa ya dai sha wuya a kanta to kuma ga tana ga samu Allah sama ya tsaya a nan. kowa wajen neman duniya sai a mai wulakanci duniya ya shanye amma an addini ne sai ya kafa malamin da zai koya mai sharuɗa just five minutes kawai za ka bani wallahi just five minutes ni ka san bani lokaci ranan kaza bani da shi bani da shi bani da shi bani da shi bani da shi lokaci kaza ne kawai zaka zo kai kaza haka yake karanta da yayan shi ka sani za ku yi in ya zo makarantar za ku zai to ranar da yayana ba su da abin yi shine ranar kaza da kaza da kaza wannan ba wulakanci bane addini ne sai ka ba su da abin yi ba za ka ba su ba za ka ɗibi jari lokacin su ka ba Allah ba su koyi addini kai kana da dabarbaru in aiki kake ka hada da sana'o'i da noma da waye don ka ci abinci amma karatu ba za ka yi mai wannan ba ka yadda bangaren bar garin nan ka ji duk inda ka je a ta maka wulakanci iri-iri kan neman duniya amma ka addini ba za ka bar garin nan ba za ka je wurin da ka karatu Allah ya sauke littafin ba za ka siya ba saboda haka shi wannan kunuti da kaga ya zo da shi a haka ya zo da shi a haka saboda malikiyya ce su suna aiki da wancan asari ne mawqufi na Ka'ab bunu na Ka'ab na ubayi bunu Ka'ab kuma shi ne mutanen Madina suke kai da mutanen Makka banda su babu wanda suke kan wannan kuma wannan wannan nasi ne ingantacce amma murjufi ne abin da ya fi shi shine ya zama an yi kunuti a wuturi an gane wannan ko yake ba tarjihi muke yi ni ba kawai karatun nake so na farko mu fara samu kafin mu je can gaba kila mun shiga sauran karatukan kowace matsala muka da mata sai mu warware ta bakin gurguru ita ma babu sai liki babu da'awan cewa an sani za dai a kwatanta ne kawai Allah ya taimake mu sai mu tashi mustahabbi ta gaba abin nan abin nan a tashahudu saboda na ga tashahudu shafi wajen ɗaya da rabi mm. ya kawo addu'o'i to mu maimaita hankali malam yace